radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau bayan sa akwai shirin ra'ayoyin ku masu saurare haka zalika muna ɗauke da shirin na amsoshin fikihu sai kuma duniyar mu a yau waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokacin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 30 ga watan yuni shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zalhijjan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da hudu suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan yuni shekara ta alif ɗaya tara da tamanin tara janarar umar hassan albashir ya jagoranci wani juyin mulki a kasar sudan wanda ba zubar jini ba wani kuma ya kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta sadiqul mahdi umar albashir ya haɗa kai da hassan turabi na jam'iyyar sudan national congress har kai ga zama shugaban kasar sudan bayan haka kuma ya fara bayyana siyasar sa ta kin kasashen turai daga haka kuma gwamnatin amurka da kasashen yammacin duniya suka fara goyon bayan 'yan tawayen sudan da suke kudancin kasar har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a shekara ta 2011 inda aka raba sudan zuwa sudan da kuma sudan ta kudu daga bisani bayan matsin lamba da kasashen turai da 'yan koransu daga cikin sarakunan larabawa albashir ya mika kai inda kuma yana yin biyayya sau da kafa ga turawa da kuma sarakunan larabawa domin ya samu sauƙin matsin lamba da yake fuskanta daga gare su da kuma kotun manyan laifukan ta duniya wadda a hukumance take neman sa akan kisan kiyashi a yankin darfur wanda tuni aka ba da samacin kamo shi amma da ƙarshe dai didimi a kai ga turawa da albashir yayi guguwar buran al'ummar ƙasar sudan ta kifar da gwamnatinsa ranar ɗaya ga watan afrilun shekara ta 2019 da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan yuni shekara ta 1991 aka kawo ƙarshen gwamnatin wadar launin fata a afirka ta kudu turan holland waɗanda suka daɗe a ƙasar afirka ta kudu waɗanda kuma ba su fiye kashe 20 cikin 100 na mutanen ƙasar ba sun kafa gwamnatin wariya a shekara ta 1948 a cikin gwamnatin warin launin fata dai bagaƙen fata masu rinjaye ba sa iya shiga cikin harkokin siyasa da kuma duk wasu ayyuka masu muhimmanci a kasar hakanan kuma an haramta musu aure a tsakanin su da fararen fata amma sakamakon matsin lamba daga wasu kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya wadda ta fitar da kudurori kimanin hamsin da biyu na yin allah wani da ware launin fata waɗannan abubuwa sun karfa gwiwar baƙin fata na ƙasar afirka ta kudu wajen miƙewa domin su kwaci yancinsu daga turawan gwamnatin ware launin fata a afirka ta kudu tana samun ɗauki ne a lokacin da gwamnatocin amurka da wasu daga cikin ƙasashen turai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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayatar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran ce kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan buƙatar ƙasar mali na janye dakarun majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar ta iran ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da iskar gas a cewar wani rahoto da cibiyar da ke sanya ido kan makamashi a duniya ta fitar amurka ta sanar da kakaba sabbin takunkumai kan ayyukan ƙungiyar sojojin hayar rasha na bagnar a jamhuriyar afirka ta tsakiya To yanzu ga cikakkun labaran a wani lokaci a wannan juma'a ce ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kuri'a a game da buƙatar da ƙasar mali ta gabatar na janye dakarun majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar ta a ranar alhamis ne aka shirya kaɗa kuri'a a game da batun sai dai aka ɗage zuwa yau juma'a saboda tattaunawar da ake tsakanin majalisar ɗinkin duniyar da kwamitin tsaron da kuma ita gwamnatin mali a cewar majiyoyin diplomasiya a ranar 16 ga watan nan ne ministan harkokin wajen kasar mali abdullahi diop ya sanar da bukatar kasarsa na garin majalisar ɗinkin duniyar ta janye tawagarta ta minisma a kasar ta mali gwamnatin mali dai ta zargi tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a kasar da kasawa wajen ayyukan da suka rataya a kanta hasali ma tana mai zargin tawagar da haddasa rarrabuwar kai tsakanin 'yan kasar ta takun saka ya kara fitowa fili tsakanin sojojin da ke mulki a mali da tawagar ta majalisar dinkin duniya bayan da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya zargi sojojin mali da ƙawayensu na ƙetare da kisan fararen hula a tsakiyar ƙasar mali kuma ta nuna fushi matuka game da lamarin tana mai zargin majalisar ɗinkin duniya da yi mata leƙen asiri saboda amfani da tauraron ɗan adam ba tare da samun amincewar mahukuntan ƙasar ba majiyoyi sun ce ana buƙatar watanni shida domin janye tawagar mai mambobi dubu goma sha biyu sojoji da kuma 'yan sanda sai da gwamnatin malin na buƙatar ƙasa da hakan wani rahoto da cibiyar da ke son ido kan makamashi a duniya ta fitar ya nuna cewa iran ce kasa ta uku a duniya wajen samar da iskar gas rahoton ya kuma ambato iran a matsayin kasa ta takwas wajen samar da man fetur a shekarar 2022 da ta gabata rahoton ya kuma ce duk da takunkuman kasashen yamma masu tsauri kan iran an samu haɓakar ayyukan samar da man fetur da kuma iskar gas a ƙasar inda ɓangaren man fetur ya karu da kashi 4.1 yayin da bangaren iskar gas ya karu da kashi 1.1 cikin 100 a shekarar 2022 yawan iskar gas da iran ke hakowa ya kai kashi 6.4 cikin 100 na abin da ake samarwa baki daya a duniya a cikin shekarar da ta gabata ta da kasar ta zama kasa ta uku a duniya wajen samar da iskar gas a cikin shekarar bayan amurka da rasha bi da bi amurka rasha da saudiya su ne ke a matsayi na daya zuwa na uku a matsayin masu samar da mai a duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo za ta yi wani taro kan halin da ake ciki a mali da gini da kuma burkina faso taron na ecowas da za a yi a watan gobe zai mai da hankali ne kan halin da ake ciki a mali burkina faso da kuma gine kasashe uku da sojoji suka kwace mulki da tsinin bindiga fadar shugaban ƙasar ivory coast ta sanar bayan ganawa da wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya kan yammacin afirka da yankin sahel cewa za a yi taron na ecowas a ranar tara ga watan yuli mai shirin kamawa a gina bisau gudanar da zaɓuɓɓuka domin mayar da kasashen bisa tafarkin demokradiyya na daga cikin ajandar taron a cewar sanarwar ecowas dai ta dakatar da kasashen mali gina da kuma burkina faso a harkokin gudanarwa na manyan rassanta bayan da sojoji suka yi juyin mulki ɗaya bayan ɗaya a shekarun 2020 2021 da kuma 2022 haka kuma ta kakaba wa mali da gine takunkumi waɗanda daga bisani ta ɗage su a mali da burkina faso sojoji sun yi alkawarin mika mulki a cikin shekarar 2024 yayin da a gine sojoji suka sha alwashin mika mulki a shekarar 2025 amurka ta sanar da kakaba wasu sabbin takunkumai kan ayyukan kungiyar sojin hayar rasha na wagner a jamhuriyar afirka tsakiya a farkon wannan mako ne amurka ta sanar da waɗannan matakan amma ta yanke shawarar ɗage su saboda boran da kungiyar ta yi a rasha amurka ta ce ta yi hakan ne don kada a ya zama ta sanya hannu a rikicin da ya barke a ƙarshen makon jiya a rasha ma'aikatar baitamalin ta amurka ta ce takunkuman na amurka ya shafi kamfanin haƙar ma'adinai na midas resource wanda ke da ma'adinai da dama a jamhuriyar afirka tsakiya da kuma bill wanda ya kware kan hada-hadar zinare waɗanda mr prigojin shugaban ƙungiyar ta wagner ke kula da su har ila yau takunkumin ya shafi wani kamfani na dubai industrial resource general trading wanda ake zargi da kuran da hada-hadar kasuwanci a madadin jambil ƙungiyar wagner tana ba da gudunmawar miyagun ayyuka ta wani bangare ta hanyar amfani da albarkatun ƙasa da take samu a ƙasashe kamar jamhuriyar afirka ta tsakiya da mali in ji karamin sakatare na baitul malam amurka brian nelson a cikin wata sanarwa ya karar cewa amurka za ta ci gaba da dakile hanyoyin samun kudaden shiga na kungiyar ta wagner don hana ta wanzu a afirka ukraine ko kuma wasu wurare to jama'a karshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke nuni da cewa ne bayan sa'o'i da cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a sudan tsakanin ɓangarorin da da suke rikici da juna dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin sojin kasar guda biyu da suke birnin khartoum yayin da rundunar sojin sudan ta yi suka kan shirin da kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat ta gabatar kan hanyar warware rikicin kasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shaidun ganin ido sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kaddamar da wasu hare-hare a ranar talatar da ta gabata kan wasu muhimman wurare biyu na rundunar sojin sudan a birnin khartoum fadil mulkin kasar duk da cewa bangaren sojin sudan ya sanar da dakatar da buɗe wuta na bangare guda tsawon kwanaki biyu yayin da wani jami'in diplomasiyan sudan ya bayyana wa manema labarai shirin samun samar da zaman lafiya da kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat ta gabatar kan sudan a matsayin wani yunkuri da nufin kawo ƙarshen masifar tashe-tashen hankula a ƙasar da kwanciyar hankali a ƙasashen yankin wasu rahotanni su ruwaito cewa an ji karar harbe-harbe da manyan bindigogi daga yankin soji na karari da ke shiyar arewacin omdurman inda sojojin sudan suka yi lugudan wuta kan sansanin dakarun kai daukin gaggawa a birnin khartoum da kudancin omdurman kamar yadda shaidun ganin ido suka bayyana wa kamfanin dillancin labaran anadolu cewa dakaru masu ɗimbin yawa na dakarun rapid support forces sun kai hari kan hedkwatar adana makamai da ke shiyar kudancin birnin khartoum kuma an harba makami mai linzami kan hedkwatar cibiyar injiniyoyi masu gyaran makaman soji da ke birnin omdurman a yammacin birnin khartoum khartoum a cewar shaidun ganin ido sojoji sun mayar da martani kan harin da aka kai kan hedkwatar da ke khartoum da ondurman tare da fatattakar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces daga hanyar da ta nufi hedkwatar a yammacin ranar litinin da ta gabata kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya sanar da tsagaita buɗe wuta na bangare guda saboda bikin sallar lahiya na tsawon kwanaki biyu daga ranar talata gabata sai dai babu wata yarjejeniya da aka cimma da rundunar sojin kasar kan lamarin kamar yadda hamidati ya sanar da kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike kan magoya bayansa da ake zargi da cin zarafin jama'a ta hanyar tabka laifukan yaƙi yana mai jaddada kin amincewarsa da duk wani cin zarafin da ake yi wa fararen hula a halin da ake ciki kuma wata majiya mai karfi a rundunar sojin sudan ta shaida wa manema labarai cewa rundunar sojin sudan ba ta da hannu a cimma wata yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da waɗanda ta kira da 'yan tawaye wato rapid support forces suka sanar saboda rundunar ta rapid support forces ba ta da gaskiya a alkawuran da ta ɗauka kamar yadda ta bayyana bangarori biyu da suke fada da juna a sudan sun sha yin musayar zarge-zarge a tsakaninsu kan bangaren da ke fara karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma sannan kuma da zargin aikata mugan ayyukan ta'addanci da cin zarafin jama'a tun a bayan bullar rikici a kasar ranar sha biyar ga watan afrilun da ya gabata lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikatan wasu dubbai a tsakanin fararen hula baya ga tilastawa wasu miliyoyin jama'a gudun hijira daga muhallinsu a ciki da wajen kasar a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da samun bullar arangama mai tsanani tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a wasu yankunan kasar ta sudan yayin da rahotanni suke bayyana cewa kungiyar gwagwarmayar 'yantar da al'ummar sudan bangaren arewa ta sudan people's liberation movement north karkashin jagorancin abdulaziz alhilu ta kai hari kan sansanonin sojin sudan da suke jihar blue nile wasu majiyoyi biyu da suke da masaniya masaniya kan al'amarin a gwamnatin jihar Bulunai da kuma ofishin Malik Akar mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a Sudan sun bayyana wa manema labarai cewa dakarun kungiyar Sudan People's Liberation Movement North karkashin jagorancin Abdulaziz Alhilu sun kai hare-hare kan wasu wuraren sojin Sudan a Hur Albudi da Dim Mansur da suke kudancin birnin Kurmuk a karan farko a wannan jihar majiyoyin biyu sun kara da cewa sojojin sudan sun mayar da martani kan hare-haren kuma sun yi nuni da cewa dakarun splm north sun ci gaba da yin lugudan wuta ta hanyar bama-bamai a wasu yankunan jihar abin lura shine cewa sojojin sudan da mayakan kungiyar splm north sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da ta ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa har wannan sabon rikici ya ɓarke da halin yanzu haka ake fama da shi a ƙasar tun a tsakiyar watan afrilu a gefe guda kuma a matakin farko da kungiyar tarayyar afirka ta ɗauka na tofa albarkacin bakinta game da taswirar hanyar da kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen gabashin afirka ta iga ta gabatar kan neman hanyar warware rikicin sudan kwamitin sulhu da tsaro na kungiyar tarayyar afirka ya bayyana cikakken goyon bayansa ga shirin kungiyar ta igat kan rikicin ƙasar ta sudan kamar yadda kwamitin sulhu da tsaro na kungiyar tarayyar afirka afirka ya ba da kokarin da kungiyar igad ta yi inda ya tabbatar da bukatar ganin an gaggauta kawo ƙarshen wani faɗa da makami a babban birnin ƙasar sudan tare da dakatar da yakin ba tare da wani sharadi ba a duk faɗin ƙasar. a ɗaya ɓangaren kuma wata majiyar diflomasiyyar sudan ta sanar da manema labarai goyon bayan da kwamitin sulhu da tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka ya nuna ga shirin ƙungiyar egat na warware rikicin sudan a matsayin wani gagarumin shirin yunkurin aiwatar da muradun jami'an ƙasa da ƙasa da suke ƙoƙarin yin amfani da ƙungiyar tarayyar afirka wajen aiwatar da ajandar ƙasashen waje kamar yadda ya bayyana majiyar ta kara da cewa kasar sudan da gwamnatinta da shugabanninta da sojoji da kuma yantacciyar al'ummarta sun san kudirin da ya fi dacewa su ɗauka domin ficewa daga wannan mummunan gangi kuma ba su buƙatar kowa ya sanar da su don haka babu wani abu da zai tsorata su a wannan hali da suka wurga kansu ciki na tunkarar aradu daga banda tsohon bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar a cewar jami'in diflomasiyyar siyasar sudan a gefe guda kuma jami'i a majalisar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan yasir arman ya ce sulhun da aka yi tsakanin jami'an tsaron sudan da rundunar fararen hula bai hana bullar yaƙi ba kuma bai rage raɗaɗin da fararen hula suka shiga ciki a kasar ba harman ya kara da cewa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na totar ya ce takaita tattaunawa tsakanin sojoji ba zai haifar da ɗami ido ba inda ya yi kira ga dakarun fararen hula da su zauna da sojoji akan teburin tattaunawa domin tsara wata sabuwar hanya da za ta kai ga mafita a ƙasar tun bayan barkewar fada a tsakiyar watan afrilu kimanin mutane dubu uku ne aka kashe tare da jikkata wasu dubbai yayin da wasu miliyoyi suka yi gudun hijira zuwa wurare mafi aminci a cikin sudan da wasu kasashen makwabta makonni goma sha ɗaya bayan barkewar fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a babban birnin ƙasar khartoum fadan ya ƙara kamari ya kuma shiga wani mataki na karya ƙashin bayan sudan masu lura da al'amura suna ganin kokarin da afirka ke yi na warware rikicin zai rikide zuwa dambaruwar diplomasiya da arangama bayan da kwamitin sulhu da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka ya amince da shawarwarin kungiyar bunkasa harkar tattalin arzikin kasashen gabashin afirka ta igat na sanya birnin hartum ya zame yankin da babu makamai a cikinsa a ƙarshen watan mayu ƙungiyar tarayyar afirka ta gabatar da taswirar hanyar warware rikicin sudan tare da halartar ɓangarori daban-daban na ƙungiyar bisa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da tunkarar yanayin ayyukan jin ƙai da kuma shiga tsarin siyasa don daidaita rikicin sai dai kuma majalisar gudanar da mulkin sudan ta ƙi mai da martani kan shirin sakamakon dakatar da ƙasar sudan sudan da kungiyar tarayyar afirka da yi tun daga watan oktoban shekara ta 2012 da rashin ta lamarin da ya janyo takun saka tsakanin sudan da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar musa faki wanda wasu jami'an sudan suka zarge shi da cewa ba shi da matsayin tsaka-tsakiya kuma yana bin ajandar bangarorin kasashen waje na tsayawa a bayan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a kwanaki da suka gabata kwamitin sulhu da tsaro na kungiyar tarayyar afirka mai kunshe da kasashe goma sha biyar ya bayyana cikakken goyon bayansa ga shirin kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin kasashen gabashin afirka ta igat dangane da rikicin kasar sudan wanda ya buƙaci a raba babban birnin kasar khartoum da makamai da kuma dakatar da tashe-tashen hankula ba tare da wani sharaɗi ba kwamitin zaman lafiya da tsaro na afirka ya tabbatar da cewa tsarin siyasa da ya haɗa manyan masu ruwa da tsaki shine mafita daga rikicin kuma ya yi gargaɗi kan waɗanda ya kira masu keta dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a sudan da cewa za a tuhume su kan abin da suka aikata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin ku masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiran rediyo ta Iran Jamhuriyar Musulunci yana muku fatan alheri da fatan an sallah cikin koshin lafiya. yana muku fatan alheri da fatan an sallah lafiya. Mai magana Lawali dan Hausa Fulani daga karamar hukumar Bangudu da jihar Zamfara da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta na barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Yakubu mai aski da raka da Sanusi Madatte da magaran da haɗari mai kwamfuta mai yamma da isa gobira daga turu da kuma isa umar fello da kuma yan uwa da abokan arziki duka yana masu fatan alheri da fatan an yi sallah cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka to Radio Mare Musanci ne ran sunana na fi babban fisa dan wale zan gudu matisa da shan demaradi nan jamhuriyar Nishar. Eh daga nan wale zan nake aika muku wanga eh, gaishe gaishe. ba Hassan barka muna muku barka da sallah ma'aikatan Radio Fuwaye gaba daya. Na farko ina gaishe Alkasum Baba Lima har Agadez Alkasum Agadez Ilyas Agadez Mamman Shafi'u shugaban fada himma matasa can gara Agadez akwai da shugaba na fada ra'ayin zuci. Eh dun gaisuwa da fata alkai zuwa ga kuma aski ba da raka akwai sanu shi maɗatai akwai musa hadar asuba tare ne sabko akwai mun ji direba na kasa mun ji soja baki likita duci akwai lola amurkiyan dukansu a can garin zandar alherin allah ka mai sai da jikisa da allah da jikita ikon dan musa don gaisuwa da fata kai zuwa shi ibrahim shugaban matasa dan bingira mazaunin kasar cameroon akwai baba isa mai albarka kace ulumat akwai mamara mutu daga na karshe banda don gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga duka yan club da yan kwadoji wanda suke cikin kasar nijar da najeriya da sauran kasashen musulmi gaba daya eh, daga naku ku dan uwanku na fiye wanda fisa daga nan wela zan region de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ina muku sallama da fatan alkhairi mai magana abdulmumin muhammad waziri daga jihar zamfara wasu lokal gamiyan magani a tarayyar najeriya kuma ba ciyaman na kungiyar masu kira sauraro rediyo afirka na muku barka da wannan lokaci da farko ina gaida shugaban wannan tafiya mana hassan da ma'aikatan ka baki daya ina muku barka da sallah kuma gaisuwa ta ina gaida shugaba alkasan baba shugaban ƙungiyar masu kira sauran radio afirka ina maka barka da sallah da suleiman kabiru ina maka kai ma barka da wannan rana da alkasun agadas da wani ali gamadan da ke a jihar kano da kwamar iliyasu yakubu digawa da ke a jihar bauchi da kuma komar ibrahim laragatta da nazifi ibrahim rugal malam shagari da Sokoto da Ahmad Lado Girkau ina gaishe ka da haɗafin mai kwamfuta mai yama birnin Kebbi da Ado Salati goma ina maka duka barka da sallah ba zan manta da kai ba Iliya mai kanti da shayi garken daura ba zan manta da kai ba wato sahabi Ibrahim na autan zamfarawa da ke birnin tarayya Abuja ina maka barka da wannan ranar sallah ba zan manta da kai ba wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu surveyor nuhu csp benam zandar niger dangance da wannan sallah da allah kamun talaya ina ɗaukar wannan damar unwa yan uwa musulmi barka da zagayowar shekara kuma musu fatan allah ya karba da da muka ta wani arfaya kuma allah ba kowa damar da zai samu abin da zai laye gobe insha allah bayan haka nan ina gaida shugaban shirin hassan barka ina gaida ilyas agadez ina gaida sanusi madatai rabu mai aski da magaram letoro bakin hospital mushi soja bakin hospital ina gaida iliya garkin daura eh, da sauran duk masu kira da saurare na wannan eh, hanya ta voh hausa ta tehran da fatan kuma allah ya karbi ibadan wanda ba su samu wasu kaje haji allah ba mu ikon mu je baɗi a yi arfa da mu assalamu alaikum surveyor no sai sp benam zandar niger assalamu alaikum assalamu alaikum radio iran radio mai albarka yana kubatan alkhairi a daidai wani lokaci mutum ya gana jibirin banga da ke jihar bauchin najeriya kuna jin daɗi da kuke ba mu dama muke ɗan mika sakon gaisuwar mu zuwa ga yan uwa da abokan arziki to da fari ina gaida kaduri diga ga dan fulanin warji da kuma sani sungullaje da dai sauran membobi waɗanda suke saurari wannan gidan radio mai albarka da fatan sun ji suna cin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh radio mai albarka ina muku fata alheri ina muku barka da sallah barka da wannan shekara radio wanda hike mai tsage gaskiya ko mi dacin ta hasan barka ina ma barka da shekara ina ma isa aulun matsoho mai albarka barka da shekara dukkan wanda a ciki yan uwa da abokan arziki da na najeriya da na nijar suna zifi ibrahim da dukkan da magara waɗanda a ciki da agarar ta fi nema kowa barka da shekara suna na malam iliya hamidin mutunan kogurce buza ina muku barka da shekara allah ya karbe ba don mu allah ya bar mu tare allah ya ƙara ɗaukaka wanga radio mai albarka ina ga kira ga mutanen shugabannin radio mai albarka ya kamata ya mai a sama mana radio mai ƙarfi wanda za a hauda mana fm wanda duk inda kake za a ji shi wannan radio ya ƙasaita ga kowa malekun wa rahmatullahi wa barakatu radio musulunci radio iraq duk wanda cikin ga daki mai tara albarka ne kowa barka da haka ina muku barka da sallah ubangiji Allah sarkin sarauta Allah shi gwada mu tabbatin bar da kuma muna neman gawara ga abokan zama kai eh, tsakanin harshe da hakura an sa balle zaman takayya asan barka duk inda kake ina gaishe ka ina gaida shi gaba uban tahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh, VOS Hausa barkamu da warhaka barkamu da sahiyar sallah ina mu kowa fatan barka da sallah Allah Allah ya haɗa mu da alherin shi ya karbe a ibadodin mu kuma ya gafarta mana zanuban mu duka illahirin masu sauraron wannan tasha rediyo ta Hausa ina mishi barka da sallah kuma Allah mai mai mana mai magana Abdul Ali Bankula daga Maradi Jamhuriyar Nijar nagode assalamu alaikum biyo casa radio iran to muna makuwa da kowa barka da sallah muna gai da kowa da kowa ma'aikata muna makuwa da kowa barka da sallah to allah shi mai mutane mu mu aikin gafara a mu aikin gafara muna gai da kowa da kowa allah shi kan murga muna gai da kowa da kowa barka da sallah barka da sallah muna gai da kowa da kowa kuna ta da bukari daga barna a su furiyan nijar muna gai da kowa da kowa. to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya da yanzu kuma za mu kai ga shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu. Auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin jama'a masaro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da saki saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da bayanai ko kuma amsoshi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu. To kamar yadda muka saba ne yau ma ga wata tambaya da Allah wannan tambayar ma mun zaƙulo ta ne daga can cikin tambayoyi saboda mun ga ta shafi al'amura da yake da alaka da idin babbar sallah. wani bawan Allah ne yake tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan masu gabatar da wannan shiri suna cikin ƙoshin lafiya tambaya ta ta shafi yadda ake aiwatar da idi na babbar sallah ne a bisa mazhaba ta ahalbeti da Allah zan yi murna idan an mana bayani ko da ku a takaice ne muna fatan Allah ya taimaka muku Masha Allah da wannan tambaya, za mu iya cewa wannan tambaya eh, ko da yake mamma ga sunansa Haruna Ismaila Fambegwa. mala Haruna Ismail mun gode da wannan tambaya kuma tambayar ka ta zo kan gaba tunda kuwa gashi sallah ɗin ta gabato sallar idi kuma idi wanda yake na babbar sallah shine yanzu muke tsammanin zuwansa insha Allah mafi karanci nan da kwana shida masu zuwa tambayar kamar yadda ka bijiro da ita haka kuma ga amsar daidai gwargwado a dunkule za mu iya cewa idi na babbar sallah a bisa mazhaba ta ahalul baiti alaihi salam akwai ayyuka da ake gabatarwa misali daren idi din wato kenan ranar tara ga watan ainihin shi zulhijja ana yin addu'o'i daga ciki akwai addu'a da ake yi bayan zawali wato wadda ake ci mata du'a arafa addu'a ce ta ranar arafa wadda aka hakaito cewa kamar imam hussein alayhi salam ya yi wannan addu'a din ta ba'allahu shi sa ake yin ta tana da muhimmanci mustahabbi ne mutum ya yi ta sai kuma dare ana yin ziyara ga imam hussein a daren wannan idi din sannan abu ne wanda yake mustahabi ya kasance an raya daren gaba ɗayansa sannan a wannan daren mustahabi ne a yi wanka duk suna daga cikin mustahabai a cikin wannan maza ba ta albeti da ainihin ya kasance mustahabai ne masu ƙarfi da aka bayyana su kashe gari kuma wanda ita ce ranar idi din shi ma mustahabbi ne mutum ya tashi cikin walwala da farin ciki sannan ya yi wani abu na yalwata wa iyalansa a yi abinci dama a yi musu abu wato kamar kaya sababbi idan da iko kenan in kuwa babu iko to kaya sababbi da aka yi na wato idi da ya gabata idin karamar sallah to sai a wanke su sai a sa su a wannan ranar a fesa turare in an shigo gidan nan masha Allah a ji kanshin turare a yi nazafa a yi wanka a ƙura a daka kamar yadda malam bahaushe yake baɗa to in an yi wannan sai kuma a kama hanya a tafi sallar idi to sallar idi a mazaban ahalbeci alaihi salam duk da cewa mustahabi ce amma saboda istihbab ɗinta a wannan lokaci shine cewa ga wanda ba ainihin yin a lokacin zuhur yake ba me lokacin zuhur lokacin zuhur lokacin imam zaman alayhi salam kaga ai ta zama kamar abubuwa ne wanda suka zama wajibi ce amma yanzu ana magana ne akan sallah ce wacce take mustahabba wacce za a je a yi ta kuma raka'a biyu ake yi wannan raka'a biyu da ake aiwatarwa da farko ana yin karatu na fatiha da sura sannan sai a yi kabbarori kabbarorin nan ana yin guda biyar a raka'a ta farko to sannan kowace kabbara ana mata kunuti to bayan wannan a raka'a ta biyu kuma shi ma ana kabarori guda hudu sannan kowace kabara ana mata kunuti to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa ɗin da a wannan mazhaba ta albeti malaman fikihu suka bayani dangane da abubuwan da ake aiwatarwa idan ka yi niyyar yin yanka ne allah ya hore maka to shi ma bayan an dawo daga sallar idi mutum zai zo ya yanka abin da ya tanada na yin wannan yanka a mazhaba ta ahlbaita alaihi salam idan kana da iko an fi so ka yanka raƙumi in babu ka yanka saniya in babu ka yanka rago in babu ka yanka tunkiya in babu ka yanka bunsuru ko akuya duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke malaman fiƙo sun yi bayaninsu waɗannan bayanai da kuma ayyukan da ake aiwatarwa an ce in ka dawo daga sallar idi abin da ka daɗin da na layya dama kafin ka tafi bai kamata ka ci komai ba kafin ka tafi sallar idi amma idan ka je ake sallar idi ka tashi dawowa to a dawo wannan naka bayan ka dawo za ka iya ɗaukan wani ɓangare na wannan naman ko kuma abin da ka yanka ka yi laye da shi sai ka ɗauki wani ɓangare na namansa sai ka ɗan gasa maka shi sai ka zama da shi ka fara ci yana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabai wanda ake bukatan mutum ya yi su kuma ita layyan nan in ka yi abin da ake so shine a ba wa ainihin masakin miskinai ake rabawa ba irin yadda mutanen suka saba ba in an yanka su su raba a cikin gida a ɗauki ɗan kaɗan a ɗan bawa makota to kaga wannan su kansu makotan sun yanka wancan ma ya yanka asalin falsafa ko tunani na yin wannan abu na yanka shine domin miskinai su ma su ci nama su ƙoshi da nama tunda watakila sun yi shekara guda ba su ci nama ba miskini ina ya gada kuɗin da zai sai nama to sai aka ce masu kuɗi su yanka a wannan lokacin in sun yanka to su miƙa naman ga miskinai su ci su ci su ci su ƙoshi saboda haka yana da kyau ga duk wanda zai layya ya san cewa asalin abin ba na gida su ƙoshi ba ne da nama a'a asalin abin shine miskinai su ƙoshi da nama domin neman ladan ubangiji kuma babban al'amari ne akwai hadisi da yake nuna cewa wanda zai yi layya to lallai ya kamata ya san cewa tun daga farko farkon watan zulhijja da ya shigo ya ɗauki aniyar yin cewa zai layya to kada ya yanke wani gashi daga jikin gashin da ke jikinsa ko gemunsa ne ko gashin kansa ne ko gashin hammatarsa ne ko gashin mararsa ne kada ya yanke wani gashi daga gashin da ke jikinsa haka ma kada ya cire farce daga cikin faratan da ke jikinsa har sai wannan kwanaki goma sun cika ya ji ya yi layyan nan ya yanka abin da zai yanka to a sannan zai iya yin wa'annan abubuwa mustahabbi ne mustahabbi ne lallai aka ce kada a yi haka wasu ma sun ce a'a ba ma mustahabi bane wajibi ne amma dai abin da yake tabbatacce shine ga wanda yake aikin haji wanda suka tafi aikin haji to su kam dama wannan bai can wato haramun ne su yi waɗannan abubuwa ɗin har sai bayan sun yi wannan ainihin yanka ɗin sai ranar goma ga wata na zulhijja sun zo sun yi abin da ake ce masa zabi haɗin nan sun yi qurbani din nan da ake cewa na neman kusanci sun yi yanka sun yi layya to a wannan lokaci ne za su kasance sun je sun yi aski sun cire eh, haramin su da ke jikinsu sun yi wanka da sauransu to amma wanda yake bai je ba mu muna nan to wannan ruwaya shi ma ta ce wanda ya niyan yin layya daga ranar ɗaya ga wata na zulhijja shi ma bai kamata ya yi aski ba bai kamata ya cire ah, abin nan ɗinsa ba ah, farcensa ba har sai bayan ya yi layya nan to kaga wannan za a iya cewa shi wanda bai je hajji ba shi mustahabi ne mai karfi a kan sai haka din to duk wayannan suna daga cikin wasu hukunce-hukunce na abin da ya shafi al'amura na idi kamar yadda shi ma allah nan ya yi tambaya dangane da yadda ake aiwatar da idi a mazahaba ta to waɗannan abubuwa ne sai kabbarorin na ana yin su kamar yadda muka faɗa za a ci gaba da yin kabarorin nan bayan ma an dawo daga idin a tafiya ana yi a dawowa ma ana kabarori domin a nuna ɗaukaka da azama ta Allah subhanahu ta'ala yan uwa da abokan arziki a ziyarce su wato abin da ake cewa silatul rahim sada zumunci wani abu ne wanda yake malamai na fikihu shi ma sun akkada bisa ruwayoyi a can akan cewa wannan rana rana ce ta ziyarta 'yan uwa rana ce ta sada zumunci saboda haka duk waɗannan suna daga cikin ayyuka da ake aiwatarwa a wannan rana ta idi akwai kuma karanta du'a'un nuduba a ranar idi din ana karanta du'a'un nuduba sannan ga karanta ziyara ta imam hussein alaihi salam kamar yadda ake karantawa a daren idi to a ranar idin ma ana karanta ziyara ta imam hussein alaihi salam waɗannan duk suna daga cikin mustahabbai waɗanda suke masu ƙarfi ka kuma yalwatawa iyali kamar yadda muka ce yalwatawa iyali yana da yawa za ka iya siyo wasu abubuwan da watakila an daɗe ba su ci ba kamar kayan marmari wasu za ga cewa saboda dalilai na tattalin arziki watakila an yi watanni bai suwa iyalinsa su ayaban nan su tufaha din nan ko lemo da sauransu ko da kwan lemon kwalaba ne abubuwan da za su ji daɗi a yalwata musu a yi abinci a ci a kawo abubuwan sha a sha a yalwata musu ko ya ji daɗi to wani daga cikin abubuwan da ake so a yi a wannan rana insha Allah to tare da fatan Allah ya karbi ibadunmu baki ɗaya shirin zai tsaya a nan sai Allah ya kai mu wani shiri wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. To masu mu yanzu kuma ga shirin mana ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare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 kudi dalar amurka biliyan 25 kan matakin da ta ɗauka na killace yankin zirin gaza na palestinu tsawon shekaru da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sun shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc kan laifin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tabkawa kan al'ummar falastinu sakamakon killace yankin zirin gaza na tsawon shekaru bisa umarnin da wasu wakilan falasinawa guda takwas suka bayar na shigar da karar lauyan kasar faransa giles dubani ya shigar da karar a gaban kotun kasa da kasa ta birnin hek baya ga lauyoyi khalid al-shuli na kungiyar lauyoyin kasar jordan muhammad an-najjar daga kungiyar lauyoyin yankin zirin gaza na falasdino da kuma abdulmajid marari na kungiyar lauyoyin kasar morocco da dukkaninsu suke cikin tawagar zuriyarsa lauyoyin sun shigar da kara ce tare da gabatar da bukatar biyan diya ga waɗanda abin ya shafa a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa don gyara barnar da gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabka kan mazauna yankin zirin na gaza na falastinu a cewar lauyoyin shari'ar tana da alaƙa da kisan kai na ganganci da aka yi ga al'ummar zirin gaza sakamakon killace yankin baya ga laifin nuna wariyar al'umma wanda ya biyo bayan al'adar bakar siyasar mamaya ta nuna wariya da aka ɗauka kan ɗaukacin mazauna yankin zirin gaza wakilan falasinawa na zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama tare da bayyana cewa tun daga shekara ta 2020 an tsaurara killace yankin zirin gaza inda ya zame yankin da ba zai yiwu a iya rayuwa a cikinsa ba a cewar rahotannin majalisar ɗinkin duniya sanarwar ta bayyana cewa diyar da ake bukata ya kai dalar amurka biliyan 25 bisa rahoton ciniki da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nuni da cewa hasarar tattalin arziki da aka yi kai tsaye a sakamakon killace yankin ya kai dalar amurka biliyan 16.7 bakwai daga shekara ta 2007 zuwa takwas a cewar sanarwar wannan ikirari ya zo ne ta hanyar gudanar da kididdigar farashin tattalin arziki da aka yi hasara sakamakon abin da ya janyo na killace yankin wanda ya hada da tsawaita rufe mashigar yankin kakaba tsauraran matakan tattalin arziki da aiwatar da muggan matakan ayyukan soji majalisar dokokin falasinu a ta bakin ahmad bahar mataimakin shugabanta ta yi kira ga kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc da ta yi gaggawar magance koke-koken wakilan al'ummar falasinu tare da yin allah wadai da gwamnatin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila akan laifukan da take aikatawa tare da fara aiwatar da ayyuka na zahiri ta hanyoyin da za a bi wajen tattara laifukan da killace yankin da aiwatar da hukunci hukunci mai tsauri wanda kotun ta tanada a ƙarƙashin dokokinta tun a ranar 22 ga watan disamban shekara ta 2018 ce kotun kula da tsarin mulkin falasinu da ke garin ramalla ta yanke shawarar rusa majalisar dokokin falasinu da aka zaɓa a shekara ta 2006 wace ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas take ɗauke da kujeru 76 a cikin 132 a yankin zirin gaza kuwa a nashi bangaren ofishin yada labarai na majalisar dokokin falasinu ya bayyana cewa wakilan majalisar dokokin falasinu sun ɗauki matakai masu mahimmanci wajen shigar da kara ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa dangane da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na kakaba takunkumi kan yankin zirin gaza tsawon shekaru goma sha bakwai da suka gabata sanarwar ta ƙara da cewa wannan matakin na zuwa ne a matsayin wani bangare na yunkurin yunkurin diflomasiya na doka da na majalisar dokokin ƙasa na hukunta gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da take yi wa al'ummar falastinu musamman ma laifukan killace al'ummar yankin da ya hannu riga da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjeniyoyin majalisar ɗinkin duniya kamar yadda sanarwar ta yi nuni da cewa majalisar dokokin da wakilansa suna ci gaba da yin jawabi ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da waɗanda abin ya shafa na na kungiyoyin majalisun dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin kare haƙƙin bil'adama da nufin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar mayar da ita saniyar ware da kuma ɗaukar matakan hukunta ta ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta da bakwai ce gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta kakaba wa yankin zirin gaza na palestinu takunkumi ta hanyar killace yankin inda ta hana shigar da kayayyakin bukatun dan adam waɗanda suka hada da shigar da albarkatun man fetur kayayyakin abinci magunguna lamarin da ya haifar da rashe-rashen rayukan mutane da rashin samun damar yin aiki da kuma ta'azzarar gudanar da ayyukan jin kai na bil'adama a yankin a baya dai an yi yi ƙoƙarin kawo ƙarshen mummunan matakin killace yankin zirin gaza matakin da kungiyar fafutukar yanci ta freedom flotilla ta dauka na shirya jiragen ruwa da dama dauke da kayayyakin jin kan dan adam domin karya bakar siyasar killace yankin nazirin gaza musamman ta hanyar jiragen ruwa da suka taso daga wasu tashoshin jiragen ruwa na kasashen yammacin turai amma sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka hana su isa yankin nazirin gaza kuma mafi shaharar tawagar kai daukin ga al'ummar falastinu da take yankin zirin gaza ta hanyar jiragen ruwa ita ce tawagar jiragen ruwan freedom flotilla 1 guda shida a ranar 31 ga watan mayun shekara ta 2010 inda tawagar ta fuskanci har-haren wuce gona da irin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane tara daga cikin masu fafutukar nan take kuma dukkaninsu 'yan kasar turkiya da suke jirgin ruwan mv mavi marmara tare da jikkatan wasu da 吗？ majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi da'awar cewa a ranar 31 ga watan mayun shekara ta 2010 kwamandojin sojin ruwan haramtacciyar kasar ta isra'ila ta shayatit 13 sun shiga cikin kananan jiragen ruwa masu gudu gami da jiragen sama masu saukar ungulo domin tilastawa jiragen ruwa masu fafutukar 'yanci ta freedom flotilla zuwa tashar jirgin ruwa ta ashdod ta haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila domin gudanar da bincike amma wasu daga cikin masu fafutukar 'yancin guda 40 cikin fasinjojin jirgin 590 da suke cikin jirgi na mv mabi marmara na kasar turkiya suka ƙi amincewa da umarnin sojin sannan majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi furci da cewa ta zomar da ta kunno kai a cikin jirgin ta yi sanadiyar mutuwar masu fafutukar 'yancin ta kungiyar freedom flotilla guda takwas takwas 'yan kasar turkiya sannan guda ɗan kasar amurka amma ɗan asalin kasar ta turkiya baya ga wasu da dama da suka jikkata sannan halin wasu daga cikinsu ya munana don haka ɗaya daga cikinsu bayan ɗan gajeren lokaci rai ya halinsa kamar yadda rahotanni suka tabbatar da cewa mutum na goma sha ɗaya daga cikin masu fafatakar ƙungiyar ta freedom flotilla ya rasu ne bayan tsawon shekaru hudu yana jinya a asibiti kuma tsawon wannan lokaci ya kasance yana numfashi ne ta hanyar iskar gas hakanan majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi furuci da cewa goma daga cikin sojojin balanta sun jikata a yayin tarzomar kamar yadda halin ɗaya daga cikin su ya munana a gefe guda kuma rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan lamarin abin da ya faru ta bayyana cewa dukkanin masu fafutukar 'yancin da suka mutu a cikin jirgin ruwan sun rasa rayukansu ne sakamakon har harbi da bindiga kuma tabbas halin kashe akalla shida daga cikin masu fafatukar 'yancin ya kasance ne ta hanyar wuce gona da iri kansu wato kisan gilla aka aiwatar kansu sannan sauran guda biyar da suka mutu daga cikin masu fafatukar da alama an kashe su ne ta hanyar azabtarwa domin babu wata alamar rauni da za ta zame ta yi sanadiyar mutuwarsu kamar yadda mafi yawan waɗanda suka jikkata an nasu su ne a kafar su lamarin da ke gwada harbin ganganci ne a shaidar da rahoton majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar har ila yau rahoton ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kama dukkanin jiragen ruwan tawagar ƙungiyar masu fafutukar kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza ta freedom holotila inda nan take aka kori masu yawa daga cikin masu fafutukar 'yancin ta hanyar tilasta musu komawa ƙasashensu yayin da aka tsare wasu kimanin 600 a gidajen gidan kurkuku saboda sun ki amincewa su rattaba hannu kan takardar korarsu bayan nan aka shirya gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kuliya amma bayan sokar wannan mummunan mataki daga kasashen duniya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kori dukkanin masu fafutukar da ta kama ta hanyar mayar da su kasashensu da karfi ana ta binciken kan matakin wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka kan tawagar masu fafutukan yanci 'yanci na kungiyar freedom polotila hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a rahoton da ta fitar a watan satumban shekara ta 2010 ta bayyana killace yankin zirin gaza a matsayin sabawa dokokin ƙasa da ƙasa kuma farma tawagar masu fafutukar 'yanci na kungiyar freedom flotilla a matsayin mataki da bai dace ba kuma cin amana ce da ba za a taɓa amincewa da shi ba sannan ta ɗora alhakin kisan gillar da aka yi yi wa masu fafutukar 'yancin na kungiyar freedom flotilla kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ina ga kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokacin sai kuma can gubar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku a daidai wani lokacin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.